a talata da ta gabata ne a yayin zaman haɗin gwiwa tsakanin majalisar wakilai da ta dattawa yan majalisar ƙasar suka zartar da kudurori guda goma sha biyu dangane da halin da ƙasar ke ciki ƙudurorin sun haɗa da batutuwan tsaro da na tattalin arziki da ƙalubalen rashin aikin yi tsakanin 'yan ƙasa da zargin rashin mutunta dokokin tafiyar da harkokin gwamnati akan wasu jami'an gwamnati da shugaba buhari ya naɗa kana kuma da musguna 'yan hamayya da waɗanda ba sa goyon bayan gwamnati masu kula da lamura dai na cewa wannan mataki na majalisar dokoki ta najeriya na ƙara fito da halin rashin jituwa da ya daɗe yana wakana tsakanin majalisar da gwamnati kuma babbar barazana ce ga sha'anin demokradiyyar ƙasar abubuwa kutankucin irin wannan sun faru a wasu ƙasashe ya faru a Nijar an san me ya faru ya fara a italy a tsakanin balaskon da jam'iyyarsa da amma abinda demokuraɗiyyar najeriya zai haifar in an ci gaba da yin wannan sa'in sadin shine wato za ta iya fadawa cikin haɗari ita kanta demokuraɗiyyar idan ba a taka tsantsan ba demokuraɗiyyar najeriya za ta iya gurguncewa wannan ina nuna wa su shugabanninmu na siyasa na wannan ƙasa cewa ya kamata su yi taka tsantsan. Dakta abbaci Bako na masanin kimiyyar siyasa a nan Kano. shi ma kwamrar nura iro ma'aji babban jami'i a kungiyar sislak mai rajin tabbatar da demokradiyya a najeriya na cewa wani abubuwa da suke faruwa tsakanin majalisa ta ah, tarayya da kuma majalisa ta zartawa abu ne da mu a kungiyance da ke muna bibiyan al'amuran kowanne daga cikinsu bai ba mu mamaki ba saboda dukkaninsu ba mutane ne a gabansu ba ce wanda yake da alhakin daidaita wannan al'amarin ba wani bane shugaban kasa ne kamata ya yi shugaban kasa ya zage danzansa a daɗa sabunta alaka menene matsalar nan ne ɗaya abcd a warware ta amma ka koma wasu daga cikin fadarka su yi wani klik su ringa kirkirar wani grup a cikin majalisar kasar nan suna rigima da shugabancin majalisa ba daidai ba ne idan idan ba za a yi karatun tanisa ba musamman shi a zo a shimfiɗa jadawali bisa turba ta gaskiya da ya dace ba a ringa shafi a ringa ware wasu shafafu da mai na kama wasu ko a ci a zargi a cewa a ci wasu nan yi kaza su suka yi kaza da sauransu ba wannan wallahi tallahi kasar nan tamu in ba haka aka yi ba za ta kyau ba yanzu aka dai majalisar dokokin ta najeriya ta sha alwashin rubuta wasiƙa ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar majalisun dokoki renon ingila da sauran ƙungiyoyi da cibiyoyin demokaradiyya na duniya game da abin da suka kira halin ni yasin da demokaradiyyar najeriya ta shiga ko me hakan ke nufi dr abbati ko ya yi ƙarin haske 'yan majalisar dattawa da na wakilai da suka ce za su rubuta wato saboda sun san suna da ruwa da tsaki ne akan tafi demokuraɗiyya kan kowace ƙasa a duniya musamman ƙasashe masu tasowa irin wannan to amma idan wannan ta faru to hakika za a wa najeriya dariya dangane da yadda muke tafi da mu majalisar dokokin ta najeriya da ta ce muddin shugaba muhammadu buhari bai ɗauki matakan da suka dace ba game da ƙudurorin da ta cimma babu shakka ita kuma a nata ɓangaren za ta ɗauki matakin da ya kamata daidai da tanadin dokokin ƙasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria